الشيطان الرجيم إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yau juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara 1438 wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta ɗaya a cikin suratul isra' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظن يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad ataina Musa tis'a ayat mun bawa Musa shine annabi Musa tis'a ayat ayoyi guda tara mu'jizozi guda tara bayyanatin waɗanda suke bayyanannu yace fas'al bani Isra'il tambayi bani Isra'ila iz ja'atuhum a ja'ahum lokacin da musa ya zo musu faƙala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce da shi inni la'azunnuka haƙiƙa ne ina zatonka ya musa kai musa mashuran matsafi ne abinda fir'aun ya bashi amsa ke musamman lokacin da suka yi wannan mukabala a ainihin sandan annabi musa ta koma ta zama macijiya bayan shi ma ya zo da nasa ɗan tsafe-tsafen shi kuma kai na ce ya zo da ɗan nasa tsafe-tsafen wanda sanda annabi musa ya ce ba alka ya sa allah ya ce allah ya ce da shi jefa ainihin sandanka ya jefa sandansa sandansa duk ta haɗi ɗaya wa'ancan 'yan ainihin wato mucizan waɗanda suke na tsafi shi ne firawun ce ina zaton kai musa ainihin matsafi ne ƙwala sai ce laƙada alimta ma an zala ha'ula annabi musa ya ce haƙiƙa ka san allah bai saukar da waɗannan ba yana nufin waɗannan ayoyin mu'ujizojin illa rabbus samawati wal sai ubangijin samai da ƙasai shine wanda ya saukar da su sa'ira don su zama hujjoji gare ku da kuma dukkanin jama'a baki ɗaya wa inni haqiqa ni la azunnuka ina zatanka ya ya kai fir'aun masburan halakake ne kai shi ma ya rama abin da ya gaya masa Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa tisa ayat ayoyi guda tara waɗannan ya kira su bayyana bayyanannu wanda suka fi zama shahararru amma ban da su akwai wasu kuma mu'ujizojin da aka ba annabi Musa wanda za zamu faɗe su nan? wannan ayoyi guda tara Allah ya daɗa bayani a kansu da kuma kunce bayanin wasu daga ciki a faɗinsa da ya cewa da khiliya da ka fi ka ta faru bai zo a min gairi su'in fi tisi ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin Allah ce shigar da hannunka a cikin aljihunka ta faruj bai za ta fito fara min gairu soyin amma ba da muni ba farin nata ba na kuturta ba ne a fari ne na mu'ujiza inda za ta dinga haske duk ta haske ainihin gurin baki ɗaya ita fitisi ayatun wannan ayar guda ɗaya a cikin mu'ujizozi ne guda tara ila fir'auna wanda aka ba musa dan ya je da su gurin fir'auna wa yi da mutanansa su zama hujja gare shi innahum kanu qauman fasiki ita to mutane ne fasikai falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin waɗannan ayoyin namu suka zo musu gashi suna ganin su ƙuru amma sai suka ce wannan tsafi ne bayyanan ne wajahadu biha fi anfusuhum suka yi musunta amma zuciyarsu ta yadda cewa wannan fa ba tsafi ba ne amma bakinsu kuma ya nuna cewa tsafi ne amma a zuciyarsu sun sakankance sun yadda ba tsafi ba ne sai dai sun me sun yi musunta zulman wa'uwa don zalunci da kuma shishigi waɗannan mujizozi guda tara su ne kamar haka na farko asa sanda da aka ba annabi Musa waliyat da hannu wanda muka yi magana a wannan aya cewa ya sa hannunsa a cikin ajiyun ta fito za ta zama fari ta haske gudu wasinin da fari da aka sanya wa mutanen bani isra'il bahar da teku da ya zo yadda ke ta eh, yadda ke ta sai ta tsagi ko gwargwadon adadin mutanen ko wance gwargwadon ƙabilun bani isra'il da tufan da aka saukan musu da fari da aka ba su da kwarkwata da aka jarrabe su da ita da kwaɗi da aka jarrabe su da su da jini da aka jarrabe su wanda ya zama duk tukunyar da suka huda sai su ga ruwan ya zama jini kwaɗi suka dinga cika gidajensu ko ina suka buɗa kwarkwata jikinsu kansu kayansu ko ina kwarkwata duk wannan ayoyi ne da aka ba mai ainihin bani isra'ila wanda domin aka ba annabi musa domin su zama mai hujja ga shi fir'auna da mutanensa tare da cewa wancan zamanin bani isra'ila daban fir'auna da mutanensa daban saboda bani isra'ila su ake dannewa domin su ne a annabi musa ake cuta ake yanyanka 'ya'yansu da shawararsu su kuma ƙiftawa su ne ɓangaren ainihin fir'au wanda su ne da sarauta su ne da mulki sahamana da makamantansu duk zan su zama mu'jiza ne gare su ko za su yi imani amma kuma ina ba su ba haka sai suka ce wannan tsafi ne wanda yake mabayyani ba don kome wasu saboda su ina kanu kawon fasik mutane ne wanda suka fita daga biyar allah tabaraka wata to banda wa'annan an bawa annabi Musa wasu mu'ujizozin daban diddai don su zama hujja gare shi zuwa fir'aun daga cikin waɗannan mu'ujizozi aka ba fir'aun aka ba annabi Musa daga ciki akwai dutse shi ma annabi Musa wanda ya bige shi eh, kowanne ainihin ya farfashe sannan fitar ruwa daga hannunsa inuwa da girgije ainihin ya dinga musu manu da salwa da aka ba su waɗannan suna cikin irin gujizodi da aka karfafe annabi musa da su amma kuma ba fa'ida domin fir'auna da mutanensa ba su ga wannan mu'ujizozin ba su imani da su shi na nan musa ya ce masu to kasan ne waɗannan fa ba wanda ya saukar da su sai ubangijin samai da kasa ya san ya su zama wa'ira hujjoji da dalilai akan cewa ni daga Allah ne Allah ne ya yi kone da fir'auna dai bai yadda ba na musa ya ce hakika ne ina zaton kai fir'auna tsoron halakakke ne domin duk a wata hujja za ta sa ka yadda ni manzo ne daga Allah da ni da dan uwana haruna an zo ma da ita amma kuma wannan ba ta sa ka yadda ba wannan alama ne cewa kai halakakke ba shakka kamar yadda makaranta jiya dangane da ainihin mashirikai na maka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abubuwa daban-daban daban-daban amma ina ba su yi ba su ba da gaskiya ba saboda mai saboda ba su da rabu wanda har haka haka Allah subhanahu wataala ya ce wa yau nazzalna alayka kitaban fi karfasin fala masuhu bi aydihim da qala alladhina kafaru in hadha illa sirrun mubin da za mu sauka ma da littafi a takarda su shafa da hannunsu su ji to waɗannan kafiran da sun ce da wannan matsafi walau na alaihin baban minas sama'i fadhallu ya ya'rujun laqalu inda masu kiran absaruna bal nahnu masu horo. da za mu buɗe ƙofar sama su dinga hawa suna hawa har su je su jiyo da kunnensu saƙon da ake aiko ka da shi to za su ce ai inna ma sukkirat absarna wai tsagi aka wa idanuwan ba gaskiya bane ba sama muke tafiya abin da za su gaya kansu saboda mai saboda ba su da rabu da aka duk wata mu'jiza da za a zo musu da ita za su taɓa yadda da ita na'am فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فأرادوا أن يستفزهم سيسكن في سكودس فأراد نعم فأراد أن يستفزهم شي فرعون كده fara da an zan sai nufi ainihin ya kauda su min al daga bayan ƙasa wato ya kauda annabi Musa ya kauda ɗan uwansa ainihin Harun wataƙila ma da wanda suka yi imani daga cikin bani Isra'il yana so ya kauda su daga babu su a bayan ƙasa to fa qara'nahu sai muka nitsar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi jami'an baki ɗaya na daga manya-manyan fadawansa ainihin irin sahamana wanda ya ce zo ya gina masa ainihin gada wacce zai hau zuwa sama ko zai ga annabin musa allan annabi musa وقال hmm. sarhan هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه zai? ta gina masa ainihin gada wai wacce zai dinga bi ya je har sama ɗin Koya ya ga ubangijin annabi musa nan da yake magana ita ina ina tabbatar muku musa ƙarya yake amma kuma shi ne babban makarici Allah sai ya halakar da fir'auna lokacin da ya nufi kuma ya ga cewa ba annabi musa ba haruna wa kullum muka faɗa min ba'dihi a bayan sa isra'il da bani isra'il muka ce uskunul arda ku zauna wa ƙasa wacce me wacce aka shafe fir'auna da kanta da su 'yan tsiraru ne ana butar da su ana wahalar da su yanzu Allah subhanahu wataala sai sai ainihin ya ba su kasar ya ba su kasar baki ɗaya ta zama tasu وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون الارض ومغاربها mutanen da ake danne su ana wahalar da su to sai muka gada musu gabacin ƙasa da yammacin ta duk ta zama tasu bai za ja a wadul akhira idan lokacin ta ƙarshe ya zo ji ina bi kum lafifan za mu zo da ku jami'an na lafifan jami'an baki ɗaya za mu zo da ku jami'an suwa su da maƙiyan nasu fir'auna da mutanensu za a zo da su a yi hukunci a ga wane ne ainihin akan daidai wane ne akan karya Allah subhanahu wataala ya halakar da fir'auna kuma ya gadawa da bani isra'ila ƙasa ta zama tasiri wanda da su ake dannewa ake murɗewa ake wahalarwa ake yankawa Allah subhanahu wataala yanzu ya zama gatansu ya halakar da fir'auna da hawadawansa kuma ya ba su ƙasa yanzu da su ma su da aka yi don jarraba a gaya za su zazzama wasu godiya Allah ko ko za su wanda ayoyi da dama sun yi bayanin mai al'amarinsu ya kasance ba shakka su ma sun yi bayan sun ƙetare eh, aka nuna musu gari da za su shiga amma suka ƙi aka ce za ku shiga ga abin da za ku faɗa eh, suka ƙi faɗar da aka ce su faɗa allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da ɗimuwa a bayan ƙasa a kuma dai zuwa ƙarshen da ya faru na tafiyar annabi musa da jarrabarsu da aka yi da ɗan maraƙi shi ma wanda suka zo suka rike shi maimakon bautar Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan yana cikin su ma jarrabar da aka yi musu saboda sun kaucewa hanya Allah na'am وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وبالحق أنزلناه بالحق إلى قسكيا أنزلناه بك سوكد على القرآن وبالحق نزل كما نقسكيا Shi shine ce Allah yana bada labari kuma da littafin sa wanda yake guwaye shine Qur'ani mai girma cewa Allah ya saukar da shi da gaskiya ya saukar da shi da gaskiya ma'ana yana kunshe da gaskiya abin da yake cikinsa gaskiya ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmi wal mala'ikatu shaɗu Allah yana shaida da abin da ya saukan maka anzalahu bi'ilmi ya saukar da shi da saninsa wal mala'ikatu mala'iku ma suna shaida cewa abin da yake cikin alkur'ani to abu ne na gaskiya babu karya a cikinsa sai ce wa bil na nazal da kuma gaskiya ne ya sauka wato zuwa gare ka ya muhammad an kare shi gabar canjawa da cakudawa da musanyawa da allah ya kiyaye shi Na ka ba wanda yi sai zo da farna ta gabansa ko ta bayansa ice wa ma arsal ka ba ma aiko ka ba kai ya muhammad illa basharon face kana mai bashara da gidan aljanna wa nadhiran kana mai gargadi da gidan wuta wannan sune abin da aka ainihin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma su ne abin da ya iya tsawon shekara 26 yana bishara da gidan aljanna ga wanda suka biyayya gargadi da gidan wuta ga wanda suka saba har ya koma zuwa ga ubangijinsa وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا وفرقانا وقرآنا عفوا وقرآنا فرقناه قرآني فرقناه من ررباش رربوا كمان يا من ررباشي rarrabawa kashi biyu rarrabawa ta farko ainihin daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta farko wanda yanzu shine kamar depot na alkur'ani to wannan shine wanda aka saukar a daren lailatul qadr wanda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr to baki ɗaya qur'ani an saukar da shi dare ɗaya shine daren lailatul qadr zuwa baitul izza idan ka an rarrabo shi kenan daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wa ƙur'anin faraƙanahu ƙur'ani mun rarraba shi rarrabawa ta biyu da ƙarfi faraƙanahu an sa shadda faraƙanahu mun rarraba shi wanda shi ne yi bayaninsa a gaba ice wana zalna tanzila mun dinga saukar da shi tanzilan saukarwa kaɗan-kaɗan a hankali a hankali wannan shi kuma shi daga baitul izza a sama ta farko zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara 23 gwargwadon abubuwa da suke faruwa gwargwadon abubuwa da suke faruwa idan wani abu ya faru sai a ɗauko aya sai a sako annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ko dai amsa na wata tambaya da aka yi masa wa yasalunaka anur ruh irin wannan tambayar ta zo sai aya ta zo yasalunaka anil mahid sai ayatu ko kuma dan bayanin wani hukunci ba tambaya da aka yana amma dan bayanin wani hukunci kamar yadda ainihin hukunce-hukunce da dama suka zo a cikin alkur'ani ko kuma dan haƙurƙurtar da shi sai a kawo masa nan anayin annabawan da suka gabata an ɓata masa rai an taya masa da hankali kamar ƙissar jiya da muka karanta inda zo suka sashi a gaba da ƙure ina son sai sun ƙure shi to sai aya ta zo wanda ba ba ba ainihin wani abu ne ya faru ba a sai dai don haƙurƙurtar da shi a bisa abinda shirke suke masa da haka wannan da haka ne ƙwar'ani ya dinga sauka daga baitul izza zuwa ainihin annabi sallallahu alaihi wasu to sai gaya mana hikimar saukar da shi kuma a hankali a hankali ga can an saukar da shi dare daya zuwa baitul isa amma kuma nan zuwa annabi har shekara 23 me hikima anan sai ce wa qur'ana faraqnahu ko litaqra'ahu ala an-nasi ala mukth dan ka dinga karantawa mutane shi ala mukfin ala mahalin sannisan sannisan idan da lokaci daya ka saukar da alkur'ani ga mutane baki daya to ba za su iya rike shi amma idan abu ya faru aya ta zo sai su fahimci a eh, ga dalilin da isa aka saukar kuma ga abin da aya take koyawa domin sun san abin da ya faru ga hukuncin ta yazo kaga wannan sai zama ya sun fahimce shi kuma ya ya zama mai sauki wajen haddacewa wannan yana da cikin hikima ta saukar da alkur'ani ala mutfin a bisa sannu-sannu a hankali a hankali Allah ce wani zalla mun saukar da shi tanzilan shai shay'an ba da shari abu bayan abu eh? kamar yana wata yar ice da zalika da sabbita bihi fu'ada haka muka saukar da shi sannu-sannu don mu tabbatar da zuciyarka da shi saboda ya zauna a zuciya annabi kuma ya zauna ainihin a zuciyar sabai da manzo Allah zai karantar da su alqur'ani maimakon da lokaci ɗini ne ba za su iya riƙe ba taura injila babu wanda ya haddace su sai an manzannin da aka saukowa da kuma 'yan tsiraru daga cikin mutanensu a taurancin banda yusha ba wanda ya rike ta ba wanda ya haddace ta shi kaɗai ne ainihin ya haddace ta saboda mai saboda lokaci guda ta sauka amma ƙwarani da yake kaɗan-kaɗan ne sai Allah ya sa yana zama a zuciyar mutane abu ya faru aya ta zo sun rike wani sai wani abu ya faru aya ta zo sun rike wani wani hukunci ya taso su rike a wani ya zo ya annabi tambaya me kaza aya ta zo sai su rike saboda mai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hukun da a ce lokaci ɗaya ne da za su rike maka mayan da wanda suka gabata ba su rike a taurawa ba su rike injila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 kuma abu ne na gaskiya da ba wani abu da ya zina na da isa ya zo cikinsa to ya rage na ku imanin shi ko ku karya ta innal ladhina utul ilma min qabli waɗanda aka ba wa ilimi min qablihi kafin alquran an yi maganganu dangane da wannan amma magana mafi inganci shine ahlul kita yahudu da nasara wanda aka ba su a taura da injila to amma su ma ana nufin mutanen kirki daga cikinsu innal ladhina utul ilma min qabli wa anna aka ba ilmi min qablihi kafin alqur'ani su ne salihi ahlul kitab mutane na kware daga ahlul kitab alladhina tamassaku bi kitabihim wanda suka riko da littafin su wal qawimina musu dake bashi dar dake bashi daraja walam yubaddiluhu wala harraquhu basu canja shi ba basu musanya shi ba ya dabi'a su take gama da littafin zai tula'a, alaihim idan aka karanta musu ana nufin wannan alkur'anin ya khiruna lil afqan sai su haɗi lil azqani ga haɓas gane ko hmm. sujjadan suna masu sujada lillahi ga Allah shukran dan godiya alama an'ama bihi alaihim a bisa abin da ya musu ni'ima da shi min ja'alihi iyahum ahlan wanda ya sanya su mutanansa in adraku hadha rasul domin gashi sirriki zamanin wannan manzo allazi unzila alaihi hadha alkitab wanda aka sauka masa da wannan littafi wanda dama an gaya musu a littafinsu cewa zai zo kuma zai zo da wannan littafi don haka sai su goda Allah cewa a ah, abinda ake gaya mana a littafi yanzu gashi Allah ya kawo lokacin ga wannan annabi na ƙarshen zamani da ake faɗa ga wannan littafi ya zo idan an karanta musu alƙwari sai su haɗu don godiya ga Allah cewa ga sirri shi ma zamanin annabi da kuma wannan littafi saɓanin kafirai da za su mai kau da kai suna bijirewa ga ayoyin Allah sai su ainihin haɗi suna masu sajada ga haɓarsu waya ƙuluna ko subhana rabbina suna cewa tsarki ya tabbatar mara ya tabbatar wa ubangijinmu ta'aziman don girmamawa yi tama a bisa qudrarsa wacce take cikakkiya sannan wa annahu layi yukhliful mi'ad saboda baya saba alkawar ya faɗa manzon zai zo ya zo kuma zai zo da wannan littafin kuma ya zo da shi to ne ya daga abin da yasa suke tsarkake ubangiji suna cewa in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alƙawarin ubangijinmu la maf'ulan abin zartawa Allah ya zartar da alƙawarin dai domin ya ce manzo zai zo eh, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad isa ya musu bishara da manzo wanda zai zo nan gaba sunansa ahmad to yau gashi Allah ya kawo su wannan zamanin manzon ya zo kuma ga littafin ya zo wannan shi ne zai sa su haɗu suna masu da suna kuma masu tsarkake ubangiji tabaraka wata kuna suna masu kuka hudu'an lillahi dan kankan da kai ga ubangiji tabaraka wata wa yaziduhum kuma littafin da ake karanta musu na alqur'ani sai kara musu khushu'an wato imani wa tasliman da miƙa wuya domin sun tabbatar cewa alƙawarin Allah lallai ya cika to kaga idan waɗannan ahli kitabi wanda Ah, ba su ne aka sauko da littafi ba illa littafinsa ya musu bayani idan suna da wannan hali to kaga kenan mu ne aula mu da wanda aka aiko wannan manzo gare mu kuma aka saukar da wannan littafi gare mu ya zama me ya zama muna halayya irin tasu idan an karanta mana ayoyin alkur'ani ainihin mu haɗu mana masu saddaka muna masu tsarkake ubangiji muna masu miƙa wuya zuwa gare shi muna masu godiya a gare shi cewa mu aka ke ɓanta ma da wannan littafi domin ga wanda labari aka ba su da suka ga tabbatuwarsa sun zama masu godiya ga Allah suna masu jira gare shi to haka mu ne aula da wani babban kuma abu shine me yaziduhum khushu'a da yake kara musu imani to ya zama mu ma haka Qur'ani yake ƙara mana imani قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا نعم الله سبحانه وتعالى يقول قل يا مسلم ادعوا الله ku roƙi Allah wani za ku kira Allah ku ce Allah a wani rahman ko ku ce ar-rahman ayyan mata da'u kowanne kuka kira a cikinsu ya yi daidai domin me falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawa ba iya sunansa ba ke a yana da sunaye kyawa wanda suka fi shahara su ne mai 99 amma ba su ne kaɗai ba domin kamar yadda ya zo addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ko addu'a na sallallahu alaihi wasallam yana roƙonsa mai ainihin da sunayen Allah wanda mai wanda ya sauka a littafinsa ko ya sanar da wani daga cikin halittarsa ko ko kuma yake banci ainihin kansa da waɗannan sunayen bai sanar da kowa ba sai ne ya san waɗannan sunayen to kaga ya nuna mana cewa sunayen Allah suna da yawa ba iya 99 ba shi sa ce falahul asma'ul husna yana da sunaye kyawa kowanne za ku iya kiransa da shi za ku iya roƙonsa da shi ku ce Allah ya mana kaza ko ar-rahman yi mana kaza ko ar-rahim yi mana kaza duk waɗannan falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa babu laifi da kowanne ainihin kuka kirawo shi da shi kamar yadda idan muka karanta huwa Allahu allazi la ilaha illa hu to zamu ga ga wasu daga cikin sunayen sun fito a wallahu allazi la ilaha illa huwa ko alimul ghaibi wash shahadati huwa arrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa arrahman almalik alquddus assalam almu'min almuhaymin alaziz aljabbar almutakabbir duk gasu duk sunayen sa ne tabaraka wa ta'ala shi ne anan imamul kurtubi yake cewa sababin saukar wannan aya mushrike ne suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya Allah ya Rahman qalu suka ce kana Muhammadu ya muruna bi du'a ilahin wahid Muhammad yana umarta mu bauta Allah daya amma huwa yadu ilahin jiko yana kiran alloli guda biyu yana cewa ya Allah ya Rahman a fahimtar su alloli ne guda biyu to shi ne sai Allah ya ce walidu Allah a wil'ur rahman ibn abbas ya faɗa haka nan makul ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi watar da daddare sai ya faɗa a cikin addu'arsa ce ya rahmanu ya rahim sai wani a cikin mushrikai ya ji wa kana bil yamamati rajulun yusamma ar-rahman kuma a can yamama akwai wani mutum ana kiransa rahma fa qala zalika sami wannan wanda yaji sai yace ma bala muhammad ya duku ya mama? me faru muhammad yake kiran rahman wanda yake can yamama to fa nazarat al mubayyinatan annahu masma'an musamman wahid sai wannan aya ta take bayyana cewa waɗannan sunaye ne ga abin kira guda ɗaya shine me shine Allah tabaraka wa ta'ala fa inda autumuhu billahi fa huwa dhak kun ce Allah shine ne وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذا ممكن شيء الرحمن ما شيني ها شيني دي سيتش أيام ما ترى هو اللي يمكن كده الشيء يعينيني وقيل كانوا يكتبون في صدر الكتب سنة روتا أفرقم وسيكا سنة بسمك اللهم فنزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم sai kuma wani aya ta sauka innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahman su kuma za su rubuta suna rubuta bismikallah to fa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai rubuta wasiƙa zuwa gare su sai rubuta bismillahir rahmanir rahim eh tun daga aya ta zo bismillahir rahmanir rahim fa qala mushrikuna sai mushrikai suka ce hadha rahimun arifu to rahim da mun san wane ne amma fa man rahman waye kuma ar-rahman to fa nazal ita ma wannan aya sai ta sau a wata magana ce, yahuda suka ce malana la nasmu fil qur'ani isman huwa fit tawrati kathir me ya faru muke jin a cikin alqur'ani wani suna wanda a taura muke jin sa da yawa ana ambatansa suna nufin ar-rahman ar-rahman to shine fa nazalat sai wannan aya ta sauka haka nan talhat bin musarrif yace ayyan mata ya'ufalahu asmaul husna أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني وحسن, وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنس عليها هاي ذو عليك أشم قند ناكا إذا مسلم الله كدو أن يأخي كراوش تبتكين سونا ينسى وأنس كتبت سونا ينسى وأنا يأي ديدي كما ذا إيه توصلي نسى وما الله يأتي أيما تدعو falahul asma'ul husna yace qul ud'u Allah aw ud'u rahman ku kirawo shi da sunan Allah ko kirawo shi da sunan ar-rahman kina za ku roki Allah da waɗannan sunaye ku yi tawassuli ainihin da su sannan sai ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kakka daga murya da sallarka wala tukhafit biha kuma kakka kasa kasa da muryarka inda ba za a ji ka ba Wabtaki bai na zalika sabila wabtaki da sabilin ka nemi farke bai na zalika tsakanin wannan kai baka daga murya can ba kuma kai baka me kasa kasa inda ba za a ji ka ba ta zama mai ta zama ainihin tsaka-tsaki Usala zai iya zama sallah zai iya zama zai zama sallah ma'ana karatun sallah zai iya zama sala addu'a lokacin yin addu'a to kanka daga murya can inda sai ka shaƙe. kuma kanka yi ta ainihin ciki-ciki shi sa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu mutane suna daga hannu suna ƙure muryarsu ya Allah ya Rahman ya kaza zalai gan sai ce arbi'u ala anfus ku dinga sauƙaƙa kan fa inna ma tad'una ayyake fa innakum la tad'una asamma wala a'am ba kuna kiran kurma bane ko makaho wa inna ma da'una sami'an basiran kuna kiran mai ji ne mai gani haka ba bukatar sai ku kure murya kun daga ta can sama to don haka aka ainihin umarce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama muryarsa ta zama tsakatsaki imam ahmad ya fitar da hadisi sanadin sai zuwa abdullahi dan abbas yace wannan aya ta sauka ainihin ah, ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah da sahabbansa sai ya daga murya da alkaratun alkur'ani lokacin da mushrikai suka ji wannan to sai suka gaya Allah mummunan magana suka gaya Allah mummunan magana suka gaya wanda ma yazo da ayar mummunan magana to daga nan ne aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa baina dhalika sabila wannan bayani ya zo a cikin sahih bukhari da sai muslim a wata ruwayar aka ce sai na abokan in zai addu'a sai yi ƙasa-ƙasa sai na umar kuma sai ɗaga murya sai aka umarci a namsa salma da tsakaitawa domin in an umarce shi to su aka umarta na haka na sai na umar ya yi ƙasa-ƙasa da tasa sai na abokan kuma ya ɗan ɗago tasa su haɗa a tsakiya mutagi bai na dalika sabila da dai ruwayoyi daban-daban ainihin da aka rawaito yana daga ciki abinda ali bin abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas dangane da wannan yace ma'anarsa wala jihar bi salatika wala hafi biha ai la tusalli mura'atan nas kai kai sallah kana mai riya ga mutane sai ana jiyo kanka ah, a malancan yana rera ka a ah, kai dan riya kina zama mai kai shi kasa kasa wani yana daga cikin abin da aka faru. wala ta da'aha makhafatan nas kuma kakkabarta dan tsoron mutane domin bari kuma dan mutane shi mariya ne kamar yadda Imam nawa nawawi ya faɗa yace ka kin kai abu dan mutane riya ka bari dan mutane shi mariya ne haka kai kawai don Allah mutane su ji dan su ji a'a dan su kuma ka bari a'a kai sak tsakaninka da ubangiji ko su yaba ko su soka kai ba wannan ne a gaban gabanka wannan yana daga cikin ma'anar wala ta jarumi sawati ko wala ta kafi biya wa ta gibana dalika sabila na'am وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da Allah waɗancan sunaye gani ko tabbatarwa da uh, sunaye sannan Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya tabbatarwa da kansa waɗannan sunaye to sai kuma yi umarni da godiya yace wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh walada wanda bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulk ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa walam yakul lahu waliyun ba shi da wanda yake majibunci min az-zulli saboda shi ya gaza a ce wannan shi zai jibunci sa, babu shi ne ce laysa lahu waliyun aw wazir ba shi da wali wanda za a ce ubangida An wazirin ko mataimaki au mushirin ko mai shi shawara da Allah ba shi da wani walam ya kullum wali minan zulle ba shi da wanda yake wali majikunci saboda kaskanci ya kasa bara ya samu ubangidan da zai taimaka masa ko wani mai agaji da zai agaza masa wa kabbirhu ka girmama ubangiji takbiran ainihin girmama to wannan ah, aya aya ce mai girma domin ta kunshi tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala cewa ba shi da ɗan domin baya bukatar taimako ba shi da abokin tarayya a mulkin sa wanda suka yi kafaɗa da kafaɗa da shi ko suka haɗa gwiwa a wajen yin a wajen tafi da mulkin sa. sannan ba shi da ubangida wanda shi ne yake taimaka masa ko yake agaza masa a Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai kuma shi ne abin nufi da bukata kowa zuwa gare shi yake bukata shi kaɗai wani ya nuna sakandamta Allah da mulkinsa cewa wai wato shi kadai ne a cikin mulkinsa ba shi da tsarme na wani mai agaji ko mai taimako ko wanda zai ce ga yadda za ka yi ko wanda suka yi tarayya duk babu shi kadai ne a cikin mulkinsa ta wa ku saboda girman wannan aya da irin abin da ta kunsa na daga tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da zarar yaro daga cikin bani hashim ya fara iya magana to sai ya lakana masa wannan aya a cikin yayan bani hashim ba sai yayansa a duk yayan bani hashim danginsa kenan idan ya ga yaro ya fara iya magana sai ya zaunar da shi sai ya lakana masa wannan aya wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira kamar da wannan aya ya shigar da yaro cikin musulunci tare da cewa dama an haife shi musulmi amma kamar an jaddada masa mai an jaddada masa musuluncinsa kuma kasancewa su ‘ya'yan laraba sun san ma'anar wannan abin wannan zai daɗa sa musu ƙarfin imani a cikin zuciyarsu cewa sun zo wata marhala da har ma ga annabi ya kira wasu ya zauna da su ya kuma laƙana musu wannan kalma sun san cewa ba da banza yi laƙana musu a yana nufin wani abu shine mai jaddada imani a cikin zuciyarsu wani yana da kyau ya zama yana daga abin da za mu yi wa ainihin yara wajen ainihin jaddada imaninsu bayan dama an haife su ainihin suna musulmi mu dinga karanta musu wannan aya lokacin da suka fara magana maimakon ma su fara da mai su fara da kalmomi munana kaga wani yaron zai fara da zagi ne abin da zai buɗe baki kenan an yi sa'a ya fara da sunaye baba baba umma amma za ga babban abu wanda yake mai muni da zai fara da shi ne zaki waka kaza irin waɗannan za ka zama mun zauna da su mun lakana musu yanayin wannan kalmomi na jaddada imani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa ainihin yara ƙanana lokacin da suka fara magana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا wannan sura suratul saboda kisar wayannan matasa samari da suka guje mutanensu da suke bautar gumaka don su samu wuri da za su je su bautar Allah sun fake zuwa kaf kaf shine kogo sura ce mai girma wanda sura ce makiya ayoyinta 101 gane ko ah, afwan sura ce mai kiya sai dai aya ta 101 da kuma aya ta 38 da aya ta 83 wasu ma sun ce daga ta 83 har zuwa ta 101 duk waɗannan madaniyai ne ayoyinta kuma 180 ne an saukar da ita bayan suratul ghashiya sura ce mai girma saboda kamar yadda imam ahmad ya fitar da sanadin sahihai zuwa abu ishaq na ji bara'u an azib yana cewa qara'a rajulun alkafa kafa fi wa dabbatun wani mutum ya karanta suratul kafi a gidan akwai wata dabba waje alat firu sai ta dinga zariya wannan dabba fa nazara sai duba fa idza a wasu habatun ƙargashiyatu sai ga ai girgije ne ya lullube wannan dabba ne take zariya fa kara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam da iwaye gari sai je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waƙala sai ce ikra fulan wane ka yi karatu wannan ayar ka dinga karanta ta ko wannan sura ka dinga karanta ta fa inna hasakinatu a inda alquran wannan girgijen da ga ya ainihin an yi ko ya sako to ita ce nutsuwa wacce take sauka lokacin da ake karanta alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sai ce wa majtama qawmun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina mutane ba za su dinga karanta littafin Allah ba suna yi tadarasunahu suna bitarsa tadarus shine kokarin gane me ya kunsa me yake koyarwa me fa'idodin da suke ciki menene karatukan da suke ciki shine tadarus suna haɗuwa suna tattaunawa tsakaninsu to ba za su yi wannan ba illa nazarata alaihim sakina ce sakina ta sauka musu nutsuwa wa tumar rahama, rahma ta lullube su wa fatumul malaika malaiku sun kewaye su na'am ka zakarahum Allah fi man inda Allah ya ambace su cewa suna sa to ita wannan nutsuwar da aka faɗa a wannan hadisi ita ce wannan girgidan da ga ta sauka lokacin da ake karanta suratul ka to za Allah ya karfafe shi da cewa ya dinga karanta haka nan Imam Ahmad ya fitar da sanadin sa har zuwa Abu Darda shi kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza 10 ayatin min awwali surati al-kafi usima min ad-dajjal wanda ya kiyaye ko ya haddace ayoyi goma a farkon suratul kafi za a kiyaye shi daga sharrin dudal. wani hadisi imamu muslim da abu dada da misali da tirmidhi duk sun rawaito shi na ka nuna mana hadisi ne kyakkyawa a wata ruwaya ta tirmidhi ce man hafiza thalathi ayatin min awwalil kafi wanda ya haddace ayoyi uku ma a farkon suratul kafi to Allah zai kiyaye shi daga me sharrin dujal idan da zai riski lokacinsa wanda hadisi ne kyakkyawa a wata ruwayar da imamu ahmad ya fitar da sanadinsa shi ma har zuwa abu darda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a man qara'a al-ashr al-awakhir min surati al-kafi usima min fitnati dajjal wanda ya karanta ayoyi goma na ƙarshen suratul kafi Allah zai kiya shi daga fitinar dujjal wannan da waɗansu daga cikin mai abubuwa da suka zo game da sha'anin suratul kafi to ya nuna mana ainihin girman wannan sura da kuma matsayinta da darajarta haka nan karanta ta ranar juma'a tare da cewa ne malamai suna ganin raunin hadisi na dangane da karanta ta ranar juma'a wanda hadisi da yake ta wanda ya karanta suratul kafi ranar juma'a haske zai hudu masa ta karkashin kafasa har zuwa sasannin sama yana haskaka masa hanya ranar alkiyama kuma za a gafarta masa abin da yake tsakanin jimo'i guda biyu amma hadisi ne mawqufi magana mafi inganci ba hadisi ne marfu'i ba mana maganar sahabi ce ba magana annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana matsayin wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ce alhamdulillah al listigraq jins dan nitsar da jinsi na godiya saboda din ni'imar da Allah ya ma tana bukatar godiya wanda kuma baka san iya nimomin da Allah ya mawa inda da kansa yana cewa in ta'udu ni'mat Allah la tusuwa nin kun kokarin ku iya ku kididdige iya neman da Allah ya muku ba za ku iya to gashi kuma kowace nema tana bukatar godiya to amma al'innan idan ka faɗe ta to ta nitsar da dukkanin neman da Allah ya saboda al sun ce listi grakidis ta nitsar da dangin godiya na kan gace alhamdulillah ka yi godiya duk wata nema da Allah ya ba shi ne ce alhamdulillah don yin guda ya tabbata ga Allah Allah zai an ala abdihil kitab wanda ya sauko da bawansa littafi anan ya kira wa annabi da abdu bawansa sannan ya raba shi zuwa kansa naka yi zama suna ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ko laƙabi ne da manzo Allah yake son a yi masa shi a yi masa shi saboda idan da akwai wani laƙabi da Allah zai wa manzan Allah a cikin alkur'ani wanda ya fi waɗannan to da yayi masa su a sura da ta gabata yace subhanallazi asra bi abdihi gani ko anan kuma yace alhamdulillahi allazi anzala alkitab anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga wani wanda ya saka da littafi gaba wannan lakabi ne babba da manzo Allah yake sansa naka shi ma yace la taquruni kama qarat an-nasara isa ibn maryam walakin qulu abdullahi wa rasuluhu kulu abdullahi wa rasul wannan lakabi ne babba da manzo Allah yake sa walam yaj'al lahu iwajan bai sanya shi ba ainihin iwajan karkatacce ai fihi iwjaj bai sanya akwai karkata a cikin sa ba wala zai gan ko bata bal ja'alahu mu'tadilan ya sanya shi miƙaƙe shi sa ya ce ƙayyiman miƙaƙe me yasa liyun zira ba san shadidan don ya gargaɗi ainihin don ya gargaɗi ba a san yaƙi shadidan mai tsanani milladunu daga gare shi yaƙi dawa ga wanda suka sabawa a ainihin abinda manzan Allah ya zo da shi suka karyata shi to ce to yana gargaɗa su da yaƙi mai tsanani shine ainihin za a yaƙe su da sababin ƙaryata manzo da kuma ƙin yadda da shi shi sa yake liman khalafau don ya gargaɗar da yaƙi mai tsanani daga gare shi liman ga wanda ya saba masa waka zaba wai ƙaryata shi walam umin bihi kuma bai imani da shi to Allah yana sanar da shi yana gargaɗar da shi cewa to zai kulla yaƙi mai tsanani da shi wannan yana nuna nan gaba kenan waɗanda suka ƙi yadda da abin da manzo ya zo da shi to za a ba shi dama ya yake su kamar yadda ya kasance kuma aikaci wai bashirul mu'mini yana yi wa mu'minai bushara bi hazal da wannan alqur'ani mu'minai ne wanda suka gaskata da imaninsu ainihin kuma da ayyukansu imaninsu ya zama tabbatacce ayyukansu kuma suka gaskata abinda suka imani da shi to su waɗanda suka yi mu'minan nan anna lahum ajran hasana suna da lada wanda yake kyakkyawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya da musu gobe alkiyama na makifina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله walada? su waɗanda aka ba su ladan nan kyakkyawa makithina fi suna masu zama fi a cikinsa ai fi thawabihim inda Allah a wajen ladan su a wurin Allah abadan har abada me babban ladan da za a saka musu da shi shi ne aljanna da za su zauna a cikinta zama na dawwama na fiye Abadan suna ma zama dawwammu a cikinta, babu fita babu gushewa domin aljanna an yi ta ne har abada babu ranar karewa kuma jin daɗinta ma ba zai kare babu wata ni'ima ta tama da za ta tawaye ballantana ta kare wa yana gargadar alladhina qalu walada wanda suka ce Allah ya riki wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsarkaka ainihin gabanin lukon da ayat da muka karanta ainihin ta ƙarshen suratul isra ta tabbatar mana da wannan qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rikiɗa ba wannan ya nuna abin da suka faɗa magana ce ta ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da da shi sa yace ma lahum bihi min ilm ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا na نعم ما لهم به من علم بس لسني bi hazal qawl wannan magana da suke faɗa cewa Allah ya rike da ba su da sani a ina suka samu a wani littafi suka gani babu babu littafin da ya zo da cewa ga Allah yana littafin farko da sun tsarkake shi domin dama abinda ma manzanni suka zo su kore masa ke ba shi da ɗa ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da a ainihin ubangida kamar yadda waccan aya ta karanta lam yakul lahu waliyyun min adh ba shi da ubangida tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka shi kadai yake ba shi da abokin tare Walali li abai kai iyayensu ma da suka gabata ba su da wannan labarin ba su da labari na gaskiya cewa ga Allah ya rikida la a farko wala a waninsu babu inda ainihin aka ce gashi Allah ya rikida na ga wannan kaburat kalimatan ta girmama kalimatan kalma ta kharuju min afuwayin da take fitowa daga bakin wannan kalma ce babba wanda ta samawati na minu wanda sama da ƙasa sun kusa su kece saboda wannan kalma saboda wannan girman wannan kalma sama da kasa ƙasa sun kusa su kece in na illa kadi ba ba wani abu suke faɗa ba illa ba sai ƙarya lalle abinda suka faɗa ƙarya ne Allah bai rikida ba muhammad bin ishaq sahibul maghazi ya ce sababin saukar wannan sura ma baki daya na ya ce wani malami daga mutanen misra ya zo gurin shi kuma ya zantar da ikirma ikirma ya zantar daga ikirma ikirma shi kuma ya karbar daga abdullahi dan bas. ya ce ƙwarai shawa sun aikawa nadir bin al-haris da uqbat bin abi mu'ayyad na cewa aikawa yahuda madina su gaya musu ko su tambaye su dangane da muhammad kuma su sufaita musu sifarsa kuma su ba shi labarin yanayin yadda yake idan fa inna ahlul kitab domin su waɗancan yahudawa ahlul kitab ne na farko sun san abin da su mutanen makka ba sani ba game da annabawan da suka gabata waɗancan mutane nazar dan haris da kuma bin abi mu'aid sai suka fita har suka je madina suka samu malaman yahudawa suka yi musu tambaya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suka sifaita musu al'amarinsa da wasu daga irin maganganun da suka ji manzan Allah yana wato nadar dan haris da kuma aqba suka gaya yahuda irin sifarsa da kuma irin maganganun da suka ji yana wa qala suka ce innakum ahlut tawrat ku mutanen at-tawrat ne wa qad jinakum litukhbiruna an sahibina hadha mun zo mana ne ku ba mu labarin wannan dan uwan namu qala fa qalu lam salu an thalathin na'murukum bihinna yahuda suka ce musu malaman yahuda suka ce musu in kun koma ga wasu abubuwa da za mu umarce ku da su in kun je ku tambaye su shi bayan akhbarakum bihinna fa na biyun mursal in ya ba ku labarin su to shi manzo ne kuma Allah ne ya aiko shi wa illa fa rajulun mutaqawwil in ba haka ba ko kirkiran magana ba shi da gaskiya ta rofi ra'ayakum sai ku ga yadda za ku yi shi in kun gane cewa makarici ne gashi nan ku san yadda za ku yi shi salu an fice fitiyatin zahabu fi dahr awali. awwal ma kana min amri tambaye shi dangane da wasu samari wanda suka fita a can zamanin da wasu samari ne suka fita suka bar mutanensu ku tambaye su yaya al'amarinsu yake yaya al'amarinsu yake wayannan karka da lahum hadisul ajib domin suna da labari mai ban mamaki ku tambaye su ku tambaye shi waɗannan samari wasalu an rajulin tawafin balaga masharikar ardi wa magariba ku tambaye shi dangane da wani mutum mai yau wanda ya game duniya da yau. ma kana na ba'u mai labarinsa wasalu an ruh ma huwa ku tambaye shi rai me rai din yaya yake fa yana khabarukum bi zalika fa huwa nabiyyun fattabi'u in ya ba ku labarin waɗannan abubuwan guda uku to manzo annabi ne shi ku bi shi wallam yakhbirukum fa innahu rajulun mutaqawwil in ku bai ba ku labari ba mutum ne mai karfi da ya kirkira magana ta ƙarya fasna'u na'ofi amurhi ma dalar duk abin da za ku yi da shi ku je ku yi فاقبل النظر عقبة حتى قدم على قريش فقال كذا كذا كذا هاي zuwa ƙarshe suka zo suka gaya wa ƙuraisha to ga abin da mutanen madina malaman yahuda madina suka faɗa shine suka zo kuma shi ma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya annabi ya shiru bayan ya shiru sai wannan sura kuma sai ta sau Allah ya zo masa da labarin wannan fitiya wanda za mu karanta su ne ainihin ashabul kafi. da kuma wannan mutum mai yawo wanda ya ɗin duniya shine zulkarnai sannan da ruh wanda shi ma za a bayaninsa a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa Allah ya saka da Allah ya kuma ce cewa ah, Allah ya kara na kasance na tashi da su ba ina tsammanin akwai sauran lokaci sai na ta sallah kafin da idan sai na ji an so mu kira sallah na biyu sai na gaggauta cin abinci ana da